صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma ajerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa ansoshin akida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha tara ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira kamariya masu wadda kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau da goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1968 karamar kasar mauritius da ke nahiyar afirka ta samu 'yancin kai daga burtaniya turan holland ne dai suka fara shiga tsibirin a karni 17 sannan faransawa suka mame mauritius a karni 18 a shekarar ta 1814 birtaniya ta mamaye tsibirin kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmayar jama'a da sha'awar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yanci na mauritius a shekarar ta 1968 ƙasar mauritius ta tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 2000 sannan kuma tana ƙarƙashin tsari na jamhuriya sannan kuma tana da yawan jama'a da suka haura miliyan ɗaya. masu ware kun san cewa shekaru 93 da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1930 babban yunkuri na yin bore ga 'yan mulkin mallaka a indiya ya fara bisa umarnin mahatma gandhi jagoran 'yancin kai na indiya wannan gagarumin yunkuri wanda dukkanin 'yan kishin kasa da masu 'yanci a indiya suka shiga an fara nuna adawa da shawarar da gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta gabatar na karin haraji akan gishiri don ya wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su dubu saba'in da takwas sun fara samar da gishiri a teku bayan wannan mataki burtaniya ta kama tare da daure duban dubatar indiyawa kuma wannan matakin ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yankurin mahatma gandhi ya zama wata alama ta gwagwarmaya da burtaniya kuma da karshe ya tilasta wa birtaniya ta ja da baya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1854 aka kwallar yarjejeniyar constantinople mai ɗimbin tarihi a istanbul babban birnin daular usmaniya tsakanin faransa da ingila da kuma daular usmaniya bara ta ba hannu akan wannan yarjejeniya kasashen uku sun samu nasarori waɗanda suka ba su damar dakile yaɗuwar rashawa da kuma tataris a turai ciki har da nasarar da rasha ta samu a yankin crimea jama'a masu saurare assalamu alaikum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 0986-2986-86. ga waɗanda suke son tuntuɓarmu mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa jejjeniyar da aka kulla tsakanin iran da saudiya za ta rage tasirin amurka a wannan yankin. majalisar ɗinkin duniya ta kirayi 'yan siyasar libya da su cin yarjejeniya a kan yadda za a gudanar da zaɓukan ƙasar shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya tabbatar da cewa za a gudanar da manyan zaɓuka a shekara ta 2024 to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun an bayyana cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da saudiya za ta rage tasirin amurka a wannan yankin mai baiwa jagoran juyin jihadin musulunci na ƙasar iran shawara a kan harkokin soja janar ya rahim shi shine bayyana cewa yarjejeniyar ta sake mayar da hulɗar diflomasiya tsakanin iran da saudiya tana a matsayin masomin ƙarshen tasirin amurka ne a cikin wannan yanki na tekun fasha janar safawi wanda yake magana a cibiyar sojan sama a yau lahadi ya jinjina wa jaruntar sojojin iran da suka kai arba'in da suka yi shahada tare da cewa a wannan lokacin ya zama wajibi a sanar da matasa rawar da waɗancan sojojin suka taka a lokacin kallafafan yaƙi janar safawi ya kuma yi bayani akan halin da ake ciki a wannan yankin na sauye-sauyen siyasa tare da cewa a nan gaba za a samu gagarumin sauyi a cikin yankin mai bawa jagoran junju halin musulunci na irin shawara akan harkokin soja kuma ce jajin yadda aka yi tsakanin iran da saudiya tana dauke da fata na karuwar zaman lafiya mai dorewa a cikin yankin yammacin asiya ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta arinul usud ta sha alwashin ɗaukar fansa a kan 'yan sahiyoniya a yau lahadi ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta arinul usud da ke yammacin kogin jordan ta sanar da shahadar uku daga cikin mayakanta a wani taho mugama da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙungiyar ta arinul usud wacce ta fitar da bayani ta bayyana cewa bayan da 'yan gwagwarmaya suka tsinkayo kai da komowar sojojin mamaya sun yi musu kwantan bauna a ƙarshe kuma suka yi taho gama sanarwar ta kuma ce an yi taho gama ne kusa da kusa tsakanin 'yan gwagwarmaya da sojojin mamayar a kusa da garin nablus tun da fari sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun shiga cikin yankin ne da zumar za su yi wa 'yan gwagwarmayar kwantan bauna sai dai kuma 'yan gwagwarmaya sun shammace su suka yi musu kwantamona 'yan gwagwarmaya uku ne dai suka yi shahada a lahadi yayin da 'yan mamaya suka kama ɗaya daga cikinsu a yammacin garin nablus shahidan da su ne jihad muhammad shami uddi Usman Ashami Muhammad Ra'id Aldabik da kuma Ibrahim Al'auratani. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kirayi 'yan siyasar Libya da su sun marjejeniya a kan lokacin yin zaɓe. Mundan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Libya, Abdullahi Basili, ya kirayi dukkanin 'yan siyasar ƙasar da su cimma a akan yadda za a gudanar da zaɓe a cikin watan Yuni. na wannan shekara domin kawo ƙarshen takaddamar siyasar ƙasar banzan majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da taron manema labaru a jiya asabar a birnin tripoli ya ce abu ne mai yiwuwa daga nan zuwa tsakiyar watan yuni bangarorin su cimma matsaya kan dokokin zaɓe da hukumar zaɓen ƙasar za ta yi aiki da su ƙasar libya da ta dare gida biyu a siyasance a tsakanin gwamnatocin da suke a birnin tripoli da kuma gabashin ƙasa ƙarƙashin halifa haftar shugaban gwamnatin da ke matsugunan birnin tripoli firaminista abdulhamid dabiba ya nuna yana goyon bayan shirin na majalisar ɗinkin duniya sai dai a can gabashin ƙasar halifa haftar ya yi watsi da tsarin da ƙasashen ture suka fito da shi akan yadda za a sake yin zaɓe masu adawa da halifa haftar suna son ganin an yi doka da za ta hana masa tsayawa takara saboda yana ɗauke takardun zama ɗan ƙasar amurka baya ga kasantuwarsa ɗan ƙasar libya shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ce za a gudanar da zaɓukan ƙasar a shekara ta 2024 shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya sanar da cewa za a gudanar da zaɓukan da aka shirya a shekara ta 2024 ba tare da damuwa da matsayar ƙasashen duniya ba a wata hira da aka yi da shi a tashar talbijin maduro ya faɗa cewa al'ummar kasar za su zaɓi shugaban ƙasa a shekara ta 2024 ba tare da sun damu da kowace irin matsaya ƙasashen duniya za su ɗauka ba maduro ya kuma ce sabon shugaban ƙasar da za a zaɓa zai rantsuwar fara aiki daga ranar goma ga watan janairu na shekara ta 2025 kuma zai aiki ne da tsarin kasar na zaman lafiya da demokuraɗiyya maduro ya ce ba abin da ya dame mu da mahangar ajin 'yan mulkin mallaka a kan harkokin siyasa al'adu da tattalin arziki na al'umma venezuela shugaban kasar ta venezuela ya ce kasashen mulkin mallaka su da suka nada jagoran 'yan hamayar kasar juan gaido a matsayin shugaban kasa alhali daidai da sa ɗaya bai taɓa riƙe mukamin shugabancin ƙasar ba ƙarshen labarin duniyar kenan mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afrika a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka a wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma bututuwa da suke da alaka da nahiyar Afirka a mataki na ƙasa da kasa a yau shirin zai leƙa tarayyar najeriya ne domin yin dubi kan halin da ake ciki na karancin takardun kuɗi na naira musamman tun bayan da kotu ta bayar da umarnin ci gaba da amfani da tsaffin kuɗaɗe a najeriya da kuma irin abin da ake gani na ƙoƙarin kaucewa wannan umarni daga bangaren ita kan ta gwamnati da kuma shi kansa babban bankin najeriya na cbn wannan da shi ne jigon abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu wari za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. sakamakon irin matsanancin hali da kunci da al'ummar najeriya ta shiga bayan da babban bankin najeriya ya canza kalar kudin kasar da kuma rashin wadatattun kudade a hannun jama'a da hakan ya hada da sabbin kudaden da matsafin kudaden wannan ya sanya korafe-korafe sun yawa a faɗin ƙasar dangane da wannan batu yayin da ita kuma kotun koli ta bayar da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin kudaden da aka hana yin amfani da su ɗin da hakan ya haɗa da naira biyar da kuma naira dubu ɗaya har zuwa ƙarshen watan disamban shekarar da muke ciki wannan mataki ya sanya babban bankin najeriya din ya fito ya bayyana cewa shi dai bai bayar da wani sabon umarni ga bankuna da kasuwanci akan hukuncin da kotun kolin ta yanke a ranar juma'ar ta gabata ba bar da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun naira tare da sabbi har zuwa ranar 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 2023 da muke ciki kwamitin alkalai na mutane bakwai karkashin jagorancin mai shari'a yan ukoro ya bayyana lamarin a matsayin wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya baiwa cbn na sake sauya fasalin naira tare da cire tsoffin takardun kuɗi na naira 200 da naira 500 da kuma naira 1000 ba tare da tuntubar jihohi ba majalisar zutarwa ta ƙasa majalisar jihohi da sauran masu ruwa da tsaki wasu rahotanni dai sun yi nuna cewa an samu rudani a tsakanin bankunan kasuwanci da 'yan kasuwa biyo bayan rashin bayar da umarnin da cbn bai ba na karbar tsaffin takardun kudade na naira biyar da kuma naira dubu 1000 kakakin babban bankin na cbn isa albumin ya bayyana cewa babban bankin bai fitar da wata sanarwa a hukumance ba akan wannan batu sai dai wani babban jami'i a bankin wanda ya zanta da manema labarai ya ce tsaffi da kuma sabbin takardun kudade duk doka ta amince da su kuma a halin yanzu bankuna suna fara da su ga kwastomomi kada 'yan najeriya su yi watsi da kuɗi ko tsoho ko sabo akwai tsarin bankuna na kasuwanci a faɗin najeriya wanda za su fara raba tsaffin takardun kuɗaɗe na naira biyar da kuma naira dubu 1000 ga su hakan da yana zuwa ne sa'o'i 24 bayan da bankin gtb ya fara raba tsaffin takardun kuɗaɗe a rassa daban-daban da suke faɗin najeriya tun daga ranar litinin din da ta gabata bincike da 'yan jarida suka gabatar a lagos ya nuni cewa bankuna sun fara bayar da tsoffin takardun kudaden na naira ga kwastomomi na na'urar atm daban-daban da kuma akan kantuna rashin bankin zenith wanda ke garin pestec ya biya tsoffin takardun kudade din ga abokan ciniki akan kantuna a kuma na'urori na atm waɗanda suke rasan bankin uba binciken da ya nuna cewa bankin wema ya umarci rassansa da su fara rawa tsafin takardun kudade na naira biyar da kuma naira dubu 1000 a fadin najeriya har ila yau wani jami'in bankin zenith din wanda so a saka sunansa ya shaida wa manema labarai cewa sun samu umarni na fara raba tsaffin takardun kudade ga abokan cinikayyarsu wani ma'aikacin bankin na zenith ya bayyana cewa an biya kudade na naira 500 da kuma naira dubu 1000 ga kwastomomi a yankuna daban-daban a nigeria bincike da ake a bankin first bank da kuma polaris da kuma bankin unity ya nuna cewa tsaffin takardun naira na naira biyu ne kawai suke rabawa kamar yadda cbn ya umarta a lokutan baya wani manajan bankin first bank wanda yake birnin kano ya ce ba mu samu wani daftari daga babban bankin cbn ba na karɓar tsoffin takardun kudade na naira biyar ko kuma naira 1000 ba kuma shi yasa hakan bai gudana ba kamar yadda muke magana a halin yanzu 'yan kasuwa suna kin amsar tsoffin kudade sai dai kuma an sake samun wani sabon salo a rikicin inda manyan kantuna da kuma gidajen mai da direbobin bas-bas na 'yan kasuwa a wasu sassa na jihohin najeriya din suna kin amincewa da tsaffin takardun kudaden kulaya somalia wani mazaunin jihar lagos ne ko masani akan harkokin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai rudani a cikin wannan lamari kotun koli ta ce tsaffin takardun naira za su ci gaba da aiki har zuwa watan disamba bankuna sun fara raba tsoffin takardun kuɗaɗen amma kuma direbobin bas manyan kantuna gidajen mai da dai sauran bangarori daban-daban ba su karɓar waɗannan kuɗaɗe an dai jefa al'ummar najeriya a cikin wani kunci da kuma rudani haka zalika wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki waɗanda suka bayyana ra'ayinsu a kan wani batu sun bayyana cewa buhari ya umarci cbn da ya martaba hukuncin kotun kolin amma kuma bankin cbn yana ci gaba da yin fatali da hakan duk sha dai wannan ba dalili ba ne domin kowa shugaba buhari shine shugaban ƙasa wanda yake iko da gwamnan bankin da shi kansa bankin da sauran bangarori faɗin wannan magana ba zai iya kubutar da shi ba domin kowa da masaniyarsa aka yi duk abin da ya faru a kuma jefa al'ummar najeriya a cikin kunci da dama daga cikin masana harkokin tattalin arziki a najeriya ɗin da ma ƙasashen ƙetare suna ganin cewa akwai kurakurai da dama waɗanda suka auku a lokacin sauya fasalin kuɗin da kuma yadda aka yi amfani da doka wajen aiwatar da amfani da kuɗaɗen ta yadda aka da lokacin da za a iya karɓar su ba ga hukuma babbar matsalar ta ƙara jefa mutane a cikin mawuyacin hali da kunci a najeriya ita ce an sauya fasalin kuɗin amma ba a buga su yadda za su dace al'umma ba ta yadda kuma har wannan lokaci babu wadataccen kuɗin a hannun mutane duk da kuma umarnin kotu babu tsaffin kuɗaɗen da za a iya dawo da su domin amfani da su ɗin domin kowa gwamnan bankin cbn ɗin ya tabbatar da cewa aksarin kuɗaɗen da suka karɓa an kone su sannan kuma a halin yanzu babu wadataccen kuɗaɗe sabbi domin kowa ba a buga su da yawa ba wanda wannan shine abin da masana harkokin tattalin arziki da kuma hada-hadar kudade suke ganin cewa babban kure ne kuma babban bankin na cbn bai amfani da kwarewa wajen aiwatar da wannan shiri ba kamar da shi ma shugaba buhari wanda shine jigon wannan shiri masu ba shi shawara ba su ba shi sahihiyar shawara wadda za ta fishe shi ba to kuma dai ya ake ciki babban dalilin dai da shugaba buharin ya bayar da shi kansa babban bankin najeriya din waɗanda su ne suka sauya waɗannan kuɗaɗe shine cewa sun yi hakan ne domin kada 'yan siyasa su samu kudaden da za su iya baiwa mutane cin hanci domin su kada masu kuri'a to halin yanzu dai an kammala zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisun dattijai da kuma wakilai saura zaɓukan gwamnonin jihohi da za a yi a tarayyar najeriya nan da ƙasa da mako guda wanda kuma masana harkokin tattalin arzikin da siyasa suna danganta wannan lamari da cewa shine babban abin da ya tasiri wajen dakushe gwiwar jama'a a kan shi kansa zaben domin kuwa aksarin mutane waɗanda suka yi rijistar zaɓe a taron najeriya wanda yawansu ya tasamma miliyan 94 ba su kaɗa ƙuri'a ba inda adadin mutanen da suka kaɗa ƙuri'a ɗin bai wuce miliyan 20 da 'yan kai ba wanda ake ganin hakan babban koma baya ne ta fuskacin siyasa kuma zai iya tasiri ta bangori daban-daban ba ta siyasar kawai ba har ma abin da ya shafi tattalin arziki da ma zamantakewar al'umma. To jama'a masu wari lokacin da muke da shi da suke mu anan zamu ja da lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amurin kowa da kowa ne kuma ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radon BOS na jamhuriyar musulunci ne muku fatan alkhairi da fatan an shiga daren karshen mako lafiya. Ana wannan dare na juma'a za mu shiga mu yi gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanusi madatte ina gaida tsoho mai albarka wanda yake yamai ina gaida malam rabilu sarkin aiki wanda yake jamhuriyar nijar maradi ina gaida duka yan kwalar zaɓi sanka na jihar maradi baki daya ina gaida ibrahim wanda yake wanda yake a zandar ina gaida abdulmamani wanda yake najeriya wanda yake gusau ina gaida tsoho mai albarka wanda yake mai ina gaida anan maradi ina gaida abdulhadi wanda yake rado garkuwa ina gaida alhaji salisu isa wanda yake rado garkuwa ina gaida alhaji salisu kaka wanda yake rado sarauniya da duka ma'aikatan gida rado amfani da sarauniya da garkuwa da nure da dukkan sauran ma'aikatan gidan radon a kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasa gidan ure niger jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ko Radio Tehran BOH Hausa. Mai magana Sa'adu Isa ne Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia Sarakunda. A dakin wani karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da ke cikin sassan duniya daban-daban. Da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka, ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso, ina gaida abokina Abbas mazauni kasar Togo, ina gaida Muhammadu Canji mazauni kasar gambia sarakunda yana gaida lawali ibrahim wanda ke can gida jamhuriyar niger yana gaida alkasim baba shugaban kungiyar kwamitin amintattu ta afirka gaba daya da wakilan gaba daya yana gaishe su ina kowa fatan alhari daga dan uku sa'adu isa jamhuriyar niger jihar ta mazaunin kasar gambia na gode boh hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kuna tare da mai magana sunusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen hausa da masu sauraron su yau na so ku bani dama da yake karshen mako in shigo in gaida yan uwa da aminan arziki da farko ina gaida malam musa hamma da ke zaune a birnin niyami sannan ina gaida itare zo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami ina gaida mai aikin ango ba wata gida da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam umar wanda an kai sani da dan tankari da ke zaune a birnin niyami daga ƙarshe ina gaida mutanen da ke sauraron wannan kafa mai albarka mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke zamfore nijar a jihar doso assalamu alaikum radio bs hausa ko lafiya Assalamu alaikum birnin jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Muhammad Mubarak mata mai da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo filin wannan na ƙarshen mako domin in yi gaishe-gaishe ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida shugaban kungiyar ta haɗin kan matasan Nijar Haruna Ibrahim Ingirawa da ke cikin jihar Tawa Buza a jamhuriyar Nijar. Ina gaida Usaini Haruna da yake ƙofa tara. Ina gaida abokina Usman Dan dan fodiyo layin dangana a damagaram ina gaida abokina ojo titin bugaji ina gaida samat mai kamiya sabon garin bakin nita a unguwar sabon gari damagaram ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan radio na kuma albarka nan burin jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara Najeriya. Da farko ina muku fatan alkhairi ina son ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga abokaina. Ina gaida Ibrahim Izbi Kusfa Zaria, ina gaida Wari Malam Bare Bare zuwa Niger, ina gaida Guni Lawal Gamadam, ina gaida Abdullahi Bala Birniwa, ina gaida Yahaya Danno Azare, ina gaida Abdulkadir Aliyu Mariga, ina gaida Namairu Umar Makera, To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atila Shahid Murtata Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kammala kawo muku takaitaccen sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam inda muka karkare shirinmu da cewa ya san cewa za a kashe shi ko kuma zai yi shahada a daren 21 ga watan ramadan na shekara ta 40 ta hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a cikin shirinmu na yau za mu kara kawo wasu hadisai wanda suka nuna cewa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya san cewa za a kashe shi kuma har ya san wanda zai kashe shi kuma ya sha haɗuwa da shi da farko an karɓo hadisi daga abul fadl yana cewa amirul muminin ali ibn abi talib salam ya tara mutane don su yi masa bai'a sai abdulrahman dan muljam la'anin ne ya zo zai masa bai'a ya mai da shi har sau uku sannan ya karɓi bai'arsa daga baya a lokacin ne ya faɗa cewa me ya riƙe mafi taɓewarta na rantse wanda rai nake hannunsa sai an jiƙe nan da nan ya aza hannayensa kan gemunsa da kuma kansa sannan ya rera wata ƙasida ka ɗaure ɗamararka don mutuwa to lallai mutuwa za ta riske ka kada ka ji tsoron mutuwa idan ta sauka wurinka kamar yadda zamani ya sa ka dariya haka kuma zamani zai sa ka kuka a wani hadisin an ce ya karbi bai'ar la'anin ne ibn muljam bayan yana mai da shiyar sau uku sai yana ce masa kada ka yi yaudara kada ka saba alkawali yana cewa ya amince sai ya ce wa imam salam ya amiral mumini na banga ka yi haka da wani ba sai imam salam ya ce masa ka tafi wallahi ba na ganin zaka cika alkawalin da ka faɗa ko kuma ka ɗauka a ranar da ya sare shi da takobi an kama abdurrahman dan muljam ne a wajen masallaci aka kawo shi gaban amirul mu'minin salam sai yake cewa wallahi ina maka abin da nake maka na san cewa kai za ka kashe ni sai dai ina yin haka ne don in sami hujja a gaban allah ta'ala daga wajenka haka ma an karɓo hadisi daga ajila yana cewa ya ji shekunan kinda suna cewa fiye da ashirin sun ji amirul mu'minin salam yana faɗa a kan mimbari me ya hana mafi taɓewarta ya jiƙa ta da jini daga samanta banda haka an ji shi yana faɗa cikin watan ramadan da ya shahada yana cewa watan ramadan ya zo muku shine shugaban watanni kuma farkon shekara har zuwa inda yake cewa ku saurara a bana za ku yi hajji sahu guda alamarsa ita ce bana cikin ku ashe yana jajen kansa ne mu ba mu sani ba a wani hadisin daga hayyan dan abbas yana cewa a lokacin da ramadan ya shigo amirul mu'minina salam yana cin abincin dare guda wajen hassan salam ɗansa dare guda wajen hussein a.s. dare guda wajen abdullahi dan jafar mijin yarsa zainab salamullahi alaiha ya kasance baya karawa kan loma uku sai aka tambaye shi dangane da hakan da yake yi a wani dare daga cikin dararen sai ya ansa da cewa al'amarin allah ya zo mani ina jin yunwa ai ba abin da ya rage sai dare ko darare biyu an karbo daga ummu musa wata mai fidima a gidan amirul mu'minin salam tana cewa na ji aliyu salam yana fadawa yarsa ummu kulthum ‘ya'yata ina ganin kasancewa ta tare da ku kaɗan ne sai ta ce ta yaya ya babana sai ya ce lalle ni na ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mafarki yana kaɗe ƙura daga fuskata yana cewa ya aliyu ba komai ka yi abin da ya kamata ka yi sai umu musa ta ce ba a daɗe ba sai kwana uku kacal sai aka sare shi sarar da ta kai shi ga shahada a lokacin da labari ya zo wa umu kulcum yarsa salamullah alaihi sai ta yi ihu tana cewa ya babana sai ya ce mata ‘ya'yata kada ki haka don ni ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mani ishara da hannunsa ya aliyu ka zo wajenmu don lalle abinda yake wajenmu ya fi maka to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin an so shin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu waro na tare da mu har yanzu muna nan cikin amsa tambaya da wani bawan allah ya yi dangane da cewa wai kamar shubuha ce waɗansu suka kawo cewa wai 'yan shi'a sun mai da imamansu matsayi guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah akan wannan magana to mun fito da abun a dunkule cewa na farko dai wannan abin ba gaskiya ba ne wannan abu ne na kirkire da kazafi da yarfe da neman bakanta shi'a da shi'anci to abu na biyu wanda muke so mu yi bayani wanda yake a fili shine cewa na farko shi rasulullah matsayinsa dai kamar yadda muke ishara ya fi na dukkan wani wanda za ka iya cewa Allah ta'ala ya halitta a wannan doron ƙasa hatta annabi adam bashar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa da darajarsa ta shi ta annabi adam ma babu wani mala'ika kuma muqarrabi ma wanda ya kai matsayin annabin mu sallallahu alaihi wasallam su waɗannan imamai goma sha biyu ai in ma ba rashin hankali na mutum ba ai annabin ne ya ɗaukaka su manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda samuwarsa ne aka san su waye imamai din sannan shi ne ma ya ba mu labarin su kuma shi ne ya da mu bayansa ga halifofinsa nan guda goma sha biyu to ashe mutumin duk da ya wannan in bai din dai ba neman wani sharri ba ya za a yi kuma ka zo ka ce wai matsayin su ɗaya wai har ya zama wata aƙida ta 'yan a cewa wai su wa'annan imamai da annabi sun ɗauke su a matsayi ɗaya to abin da ya kamata mu fahimta shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama kafin ya bar wannan duniya ya yi wasiya kuma wasiyarsa a fili take a littattafan ahli sunna ma akwai wa'annan bayanai cewa shi ba zai bar duniya nan ba sai ya kasance ya sanar da mu halifofin halifofinsu wanda su ba da al'amura bayansa to waɗannan halifofi nasa sai yake cewa isna ashara khalifa wato halifofi na guda goma sha biyu wa kulluhun min quraish gaba ɗaya su kuma daga qurayshawa suke wata rana kuma annabin nan da kansa sallallahu alaihi wasallam ya kalli wato kenan imam hussein jikansa ɗan fatimatu zahra ɗan imam ali alaihi salam sai yake cewa kuma wannan magana ya faɗi su ne a gaban sahabbansa shi annabin rahama ya kalli imam hussein ya nuna shi yake cewa da sahabbansa haza imamun wannan imami ne ibnu imamin ɗan imami ne ahu imamin kuma ɗan uwan imami ne wa abu a immatin tisa'a sannan mahaifi ne shi ga imamai guda tara in ka duba za a ga cewa su yayi ya kai guda goma sha biyu ɗin da annabi ya ishara wannan wani hadisi ne daban wancan ma hadisi ne daban amma duk abu guda yake nunawa sai dai a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya fito mana da suwaye waɗannan halifofi halifofi din guda goma sha biyu can cewa akwai halifofi guda goma sha biyu da za su bayyana bayansa wanda su gaba su daga ƙwarai shawa ne to amma da ya tashi a wannan hadisin da muka faɗa yanzu sai ya fito da a fili ya faɗa mana suwaye haga imam Hussein dai annabi yake magana game da shi a gaban sahabbansa yace wannan imami ne imami ne shi sannan dan imami ne Aliyu bin Abi Talib ai babansa ne to sa ne shi ma imami ne ako imami kuma dan uwa ne ga imami Hassan kenan bin Ali to kaga mun samu imamai guda uku sai yace imam Hussein din nan kuma mahaifi ne shi ga imamai guda tara to kaga an ka hada ga tara ga uku kaga an samu imamai goma sha biyu to waɗannan imaman gaba ɗaya a bisa aƙida ta 'yan shi'a babu yadda za ka yi tunanin cewa wai wai wai sun fi annabi ko kuma suna daidai da annabi wai a cikin daraja ko kuma a matsayi duk wanda ya wannan magana ko dai jahili ne ko kuma ya san abin da yake ba jahili ba ne amma yana da wata manufa daban saboda haka kenan bisa wannan magana abin da yake gudana shine bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam al'umma ta rabu biyu waɗansu waɗanda suka bi wani tafarki daban suka tafi yana nan ma kafin a wanke shi bayan ya yi wa fati ko jana'izar musa ba a ba sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka tafi suka taru a wani wuri suka nemi suka yi zaɓe suka zaɓi wani wanda suka ce shi zai ja jagoran musulmai to waɗansu kuma suna tare da shi annabin ana masa wanka ana jana'iza aka ce za a je a yi masa jana'iza a binne shi su ba su jafi wajen wancan taro ɗin ba to a nan aka fara rabuwa cewa to waɗannan waɗanda ba su tafi ba sun tafi wajen wancan zaɓe da aka yi ba su mai matsayinsu domin mafi yawansu dai gaba ɗayansu ahlul bait ne iyalan gidan annabi ne sai kuma waɗansu sahabai waɗanda suke tare da aliyu bin abi su suna nan masu tafi ba to a nan kenan abun ya fito fili cewa ashe duk wani bayani da za ka yi waɗannan waɗanda suka saura wajen jana'izan annabi mafi girman tunanin dan adam shine su suka fi damuwa da manzon Allah su suka fi ɗaukan bama a su suka fi wato nuna cewa sun damu da shi fiye da waɗanda suka bar shi suka tafi yin zaɓe na kurin a samu waye zai yi shugabanci duk da sun san annabin nan ya rasu maimakon a zo a yi abin da ya kamata na jana'izarsa sai suka tafi neman zaɓe to abin da shi'a suke faɗa a nan shine cewa tun da dai manzon allah ya yi magana kafin ya rasu cewa ya bar waɗansu waɗanda ya kamata a yi musu biyayya su ne jagorori bayansa to sai a zo a riƙe su a bi su to waɗannan ɗin nan da ya bari abin da suke yi ba matsayinsu ya zama matsayi ɗaya ne irin na annabi ba a'a abin da 'yan shi'a suke cewa a bisa a gidansu shine cewa abin da manzo ya zo ya yi na irshadi na shiryar da al'umma na bayyana wa mutane al'umma baki ɗaya hukunce-hukuncen allah to waɗannan su ma abin da za su ci gaba da shi kenan wato ba wai ci gaban annabta aka yi magana akai ba don waɗansu shubuhan da suke kawo kenan ba annabta ba ci aka ci gaba da ita domin manzon Allah sallallahu alaihi sallam shine khataman nabiyyin bayan sa babu wani annabi to ci gaba da waɗannan ayyuka da yayi na kare addini na shiryar da al'umma da ɗora su akan tafarki na bayyana musu hukunce-hukuncen ubangiji subhanahu wata'ala abinda waɗannan imamai goma sha biyu suka ci gaba da yi kenan to idan ku wannan abin da suka ci gaba da yi kenan a bisa ilimi da kuma shiryewa ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine dalilin da sa za ga yan shi'a ba sa bukata ta wajen bubbugo ko kuma ciro da hukuncen-hukuncen Allah daga maɓuɓɓuga ba sa bukatar su dogara da wasu maganganu na wani sahabi ko kuma wani abu wai wanda za a zo a yi ishihadin kwakwalwa wani abubuwa daban-daban ko kuma a koma shari'an waɗanda ba ma na wannan shari'an wannan al'umma ɗin ta annabi muhammadu ba wai shar'uman ƙabla na ko kuma wasu abubuwa na kiyasi ko na wasu abubuwa wasu misalihin mursala duk waɗanda suke tafarki na ahal baita alaihi musulam ba sa buƙatan waɗannan abubuwa wajen ciro hukunce hukunci me yasa saboda waɗannan imamai goma sha biyu ci gaban wannan hukunce-hukuncen da annabi ya bayyana sai suka ci gaba da yin wannan kuma ilimi ne suka gado shi daga shi wannan rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ci gaba aka ci gaba har zuwa imami na goma sha ɗaya bayan ya yi shahada shi ma na goma sha ɗaya imami na goma sha biyu imam mahadisi ma ya bayyana bayan wannan lokacin da aka haife shi zuwa wani lokaci saboda wasu dalilai ya ɓuya ya kasance ba a iya ganinsa saboda allah ta'ala yana son ya kare shi har sai ya dawo ya zo ya cika duniya nan da adalcinsa to waɗannan imamai in ka duba za ga cewa bayan shi kansa imam mahdi ya ɓuya wannan ɓuya ce ƙarama ya sake bayyana to da ya sake bayyana kuma wani dalili ya zo ya sake buya har yanzu kuma ana jiran bayyanarsa wadda in ya sake bayyana to fa hukuncin ubangiji wata ala zai tabbata duniyar nan gaba ɗaya za ta cika da adalci ne kamar inda ta cika da zalunci to waɗannan imaman gaba ɗaya abin da suke yi shine ci gaba da koyarwa da annabi ya bari ci gaba da irshadin mutane shirya da mutane kamar yadda annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam wannan a dunkule shine ko kuma bitafsil shine ake nufin cewa imamai goma sha biyun nan daga zuriyar manzo su suka ci gaba da ainihin wannan tafarki na rasulullah irshadin al'umma da dora sa kan tafarki abinda ake nufi kenan to ga bayani mun dauko kuma ga an ce lokaci ya yi za mu tsaya anan amma insha Allahu a mu na gaba za mu karkare wannan ah, bayani da kuma amsar da shi wannan ya kawo wannan tambaya ta wannan shubha to saboda lokaci za mu tsaya sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne a kan batun fasa bututun makamashin arewa kamar yadda ake kiran shi mallakin ƙasar Rasha wanda ya tashi zuwa ƙasar Jamus da kuma zargin da ake wa Amurka da cewa ita ce ta yi haka. Da kuma irin matakin da ƙasar Rasha za ta iya ɗauka akan haka. To masu sauraro muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin amurka tana fuskantar suka daga masana na kasar akan matakan da ta dauka a fagen siyasa tsaro da leƙen asiri da kuma soja akan abin da ya shafi yakin ƙasar ukraine ana suka ta akan waɗannan matakan da take ɗauka sun dace a lokacin da ta yi hakan ko ba su dace ba daga cikin waɗannan matakan na gwamnatin amurka da ake sukarta a kansu wasa bututun da yake ɗauke da makamashin ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus amurkan ta kore cewa ita ce ta fasa wannan bututun amma kuma ɗaya gefen wato rasha ta gabatar da ƙwararren dalilai akan cewa lallai amurka ce mai laifi ɗan jarida na na ƙasar amurka mai gudanar da bincike na ƙwaƙwaf wato simon hash wanda ke aiki da jaridar nan ta new yorker ya rubuta wani cikakken rahoto wanda yake nuna da cewa gwamnatin joe biden da manyan jami'anta ne na tsaro da leƙen asiri suka yanke shawarar fasa wannan bututun na ƙasar rasha rahoton na hash ya bayyana yadda aka yi taron da aka ɗauki matakin yin hakan kafin watsa labarun amurka musamman na hukuma da masu kusanci da ita sun yi watsi da wannan rahoton duk da cewa samun an san shi mutum ne da yake aiki da kwarewa a aikinsa na jarida kuma mutum ne mai irin binciken da na kwakwab a wajen gano bakin zaren wani abu da ya shige wa mutane da dama cikin duhu. jaridar washington times ta ɗauki wannan labari a takaice tare da yin sharhi gajere sai dai fadar white house ta fitar da bayani tana bayyana hoton da cewa kirkirar ya ce kuma almara. a cikin rahoton da hash ya gabato da shi ya ambaci cewa sojojin ƙasar norway tare da na amurka ne suka je suka dasa wasu abubuwa masu fashewa a ƙarƙashin ruwa a jikin wannan bututu wanda a ƙarshe ya sanadiyar tarwatsewarsa da hakan ya kawo tsaikon gas ɗin da yake tasowa daga ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus dama dai fasa wannan bututun yana fassara siyasa amurka ne na son ganin jamus ta kawo ƙarshen dogaro da take yi da rasha wajen samun makamashin amurka ta daɗe tana adawa da yadda rashin ta zama tushe mafi girma na ƙasashen turai wajen samun makamashin kuma amurkan taɓa ɓoye cewa tana son ganin wannan alaƙa tsakanin rasha da ƙasashen turai ta fuskar makamashi ta zo ƙarshe ba ita kuwa jamus tana sayan makamashi ne daga rasha da sauran kasashen turai da arha da kuma sauki sannan kuma yana tasowa ne kai tsaye ta hanyar bututu zuwa cikin waɗannan kasashen a bisa wata ka'ida idan wani abu ya faru ko wani laifi ana so a gano wanda aikata shi tambayar da ake fara yi shine wannan abin da aka aikata ko kuma laifin da aka yi waye zai fara cin moriyarsa daga nan za a fara bin diddigi domin a gano wanda ya aikata laifi tabbas babu tantama amurka da ta daɗe tana son koran rashi daga kasuwar makamashi ta turai ita ce ta ci ribar abin da ya faru rahotanni da suka biyo baya sun bayyana cewa kasashen norway ɗin da kuma amurka sun samu riba linkin ba linkin daga makamashin da suke sayarwa bayan da suka mai kansu da na rasha kasar norway kadai ta ci ribar da kudaden da suka kai dalar amurka biliyan 40 ita kuwa amurka ta samu linkin ba linkin na riba daga gas din da take sayarwa kasashen turai bayan da ta kori rasha a watannin baya da suka gabata shugaban kasar faransa emmanuel macron ya zargi amurka da sayarwa kasashen turai gas da farashin da ya rubanya na kasuwannin duniya har sau biyar a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 2023 jaridar washington times ta buga wani rahoto da a ciki take cewa ya kamata al'ummar amurka su buƙaci ganin gwamnatin biden ta gabatar da bayani akan abin da ya kai ta ƙarƙashin teku ta tsokani ƙasar da ta mallaki makaman nukiliya kamar rasha ga shi kowa ita kanta rashin ta ɗauki abin da ya faru a matsayin cewa yaƙi ne amurkan ta shelanta a kanta a hukumance kuwa wani ɗan majalisar dattijan amurka daga jam'iyyar republic mai suna mike lee shi kaɗai ne tilo wanda ya fito tar da fasa bututun na ƙasar rasha inda ya ce idan har rahoton da simon hash ya gabatar ya zama da gaske ne amurka ce ta fasa wannan bututu to lallai da akwai gagarumar matsala a gabanmu wani abin yin ishara da shi a nan dangane da wannan batu shine na wani nazari da cibiyar rand institution ta amurka mai kusanci da ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta yi musamman ma dai dangane da yaƙin ukraine a ciki ta ba da shawarwari ga amurkan da ta gano duk wasu hanyoyi da za ta raunana tattalin arzikin rasha hakanan kuma ta ba da shawara ga amurka da ta leko duk inda rasha take da rauni a siyasance da kuma ta fuskar soja domin cutar da ita ta wannan fuska amma ta bayan fage su kuwa jaridun kasar jamus da suka hada jaridan nan ta da shifigal wacce ta kware wajen yin bincike na tsaro da asiri wacce aka buga a ranar 22 ga watan satumba na shekara ta 2022 ta buga wani labari wanda ya kunshi cewa cia ta aiki da gwamnatin jamus gargadi a kan yiwuwar za a kai wa wannan bututun na iskar gas hari da kuma tarwatsa shi jaridar ta ce wannan gargadin ya jefa mahukuntan ƙasa ta jamus cikin damuwa matuka a bisa dokokin kasa da kasa fasa wannan bututu na rasha yana nufin shirin ta yaƙi a kanta andrew bilitato wanda ƙwararre ne a fagen dokokin kasa da kasa sannan ko mai sharhi a kan doka a tashar talbijin ɗin fox news ya bayyana cewa ba tare da la'akari da wanda ya fasa bututun ba abinda aka yi ɗin yana nufin an shelanta yaƙi ne akan ƙasar rasha hakanan kuma ya ce abin da aka yi barna ce mai tattare da keta domin kuwa ya cutar da miliyoyin mutanen kasar jamus da sanyi mai tsanani ya rutsa da su turashe dai za ta iya ɗaukar fansa a kan amurka ta hanyar barnata nata cibiyoyin a wasu sassa daban-daban na duniya ba kuma ta da ta bar wata alama da za a iya ganewa ba kamar yadda amurkan ta yi wajen fasa wannan bututu tabbas amurka da kuma kungiyar ne tsaro ta nato suna jin tsoron rikicin da zai iya sa kasar rashin ta ɗauki fansa da hakan zai sa ya ɗauki salo irin na yakin cacar baki a ƙarnin da ya shuɗe sai dai abin da zai fi ba su tsoro shine duniya ta gane cewa ruwayar da suka tallata wa duniya ta cewa suna yaƙi ne na adalci da wasu ƙasa wacce take son cutar da su zai rushe a dalilin haka ne wasu masharhanta suke ganin cewa rahoton simon hash zai iya zama wani masomin ƙarshen yadda amurka da turai suke sarrafa kafafen watsa labarun duniya da riwayoyinsu su kaɗai to masu sauraro za mu dasa a nan saboda lokacin wannan shirin ƙwararre da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma na ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a hali yanzu a madadin do'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh